فانهم يومئذ في العذاب مشتركون don haka mabiya da waɗanda aka bi a ranar alkiyama duk za su yi tarayya a cikin azaba.